cikin kwanakin nan da hukumomin kasar kamaru na ci gaba ne da izakiyar 'yan najeriya da ke gudun hijira a kasar sakamakon yawaitar hare-hare 'yan boko haram kuma na baba nan ma shi ne wani tulin 'yan gudun hijira kusan dubu biyu da kasar kamaru ta izakiyar su zuwa najeriya ba tare da sun shirya ba alhaji sa'adu bello da ke zama jami'in hukumar ta nema mai kula da sansanonin yan gudun hijira da ke jihar adamawa wanda ta nan nema ake maido da yan gudun hijira ya kuka da yadda jami'an kasar kamaru ke kara turo yan najeriya ba tare da sun kammala shirya ba wanda don haka ne ma suka mika kukansu ga hukumar kula da yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya wato uncr mun jawo hankalin eh, hukumar kula da yan gudun hijira na kasa da kasa wato unhcr mun gaya musu cewa ga abin da ke tafe kuma bisa dukkan alamu wa'annan da mutane da suke shuka shigo hira da muka yi da su ya nuna cewa an tilasta musu ne su dawo Najeriya mun gaya musu su yi kokari su yi magana da ofishinsu da ke Kemaru don su yi kokari su jawo hankalin gwamnatin Kemaru su ga cewa sun ba mu sanarwa ko mu je mu ɗebe su ko kuma su shigo mana da su cikin dignity Eh, wato cikin eh, cikin mutunci eh, saboda in ka lura shigo dukkan kayayyakin su wanda ya zo da shi bayan kayan sawan shi babu wani wanda ya taho da wani jakka na shi ko wani abin nan wasu ma daga suka ce jakan da suka riko zuwa inda za a sa su mota an karbi jakuna an sa su kuma akwai yan kayayyakin su masu amfani su jami'an kungiyar red cross da kuma na shige da fice wato immigration suke tarban yan najeriya da ake maidowa a bakin iyaka ta yankin mubi Malam Ali mai Kano da ke zama babban jami'in kungiyar ta Red Cross a shiyar arewa maso gabashin Najeriya ya ma bayyana irin gudunmawar da suke badawa. Da farko akan kawo su a garin Mubi a sai mu duba daga nan a ciki wane ne ya shigo kamar a tagayyare ko rashin lafiya ko wani abu tun da akwai asibiti sai mu kai su asibiti sannan kuma nema ta kan turo abinci wanda daga nan za mu zanna mu duba a san yanayin yadda za a fara musu abinci gaba su da kuma taburmai wanda suke kawowa sai mu dan samu mu dan babba su wanda za su dan samu su huta kafin a kai su yola kam na malkohi to sai dai kuma waɗanda aka mai don akasarin su ma 'yan jihar borno ne kuma sun shafe kwanaki a kan hanya yayin da wasu ma ɗibar karar mahaukaciya aka yi musu tun daga ƙasar chadi kamar yadda waɗannan ke cewa an jami'a ne aka koro mu muka zo kufiri sai ma'aikata suka samu mota aka kawo mu abin nan mubi bintu abakar bintu abaka daga ina kuka taho gambarun gara sai kuka shiga ina mun shiga fatakwal fatakwal kamar kwana nan kuka yi a hanya a hanya a hmm. wannan kwanan mu biyar bayan kwanan mu biyar mun zo nan ga shi dai mun zo nan abin da yanzu muna ciki dai muna fatan Allah ya kawo mana kayan mun da mun bari a kusi nan muna so a taimaka mana gwamnati ya taimaka mana don Allah ya kawo mana wannan kayan da yana mun bari a kusi nan shi dai wannan dambarwa na maido da yan gudun hijira na ma zuwa ne kasa da kwanaki biyu da ziyarar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari kai kasar Kamaru inda shugaba Paul ya saba layar tallafawa da kuma kula da yan Najeriya da ke gudun hijira a kasarsa wanda kuma yanzu lokaci ne kawai ke tabbatar da koshin ma za a mutunta wani jejeniya ko kuma a ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya.